Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda muka saba duk ranar Laraba kawo muku shirin fim din a duniya. To a jiya mun samu matsala ta network tangarda ta na'ura muka samu matsalar ta saboda haka shi sa fim din a duniya bai kasance tare da ku ba a jiya. Amma insha Allah yau da misalin karfe 8 kamar yadda aka saba zai zo muku a cikin zinariya hausa tv da ke kan youtube ko ajiya ku ya kamata ku gane cewar akwai mutane yan gangan wanda suke daukar sunan fina-finan mu suna ɗora a cikin shafin su kuma zai zo muku a cikin zinariya hausa tv da ke kan youtube ko ajiya ku ya kamata ku gane cewar akwai mutane yan gangan wanda suke daukar sunan fina-finan mu suna ɗora a cikin shafin su ajiya sama da guda goma sun ɗora a matsayin cewar za kasance da na arba'in da hudu to ƙarya ne ku kasance da zinariya hausa tv da ke kan youtube ku yi subscribe sannan ku kasance da shirin fim ɗin a duniya original zai zo gare ku su kuma masu ɗorawa da mu ga su ga duniya ga Allah jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda muka saba duk ranar laraba kawo muku shirin fim ɗin a duniya to a jiya mun samu matsala ta network tangarɗa ta na'ura muka samu matsalar ta saboda haka shi sa fim a duniya bai kasance tare da ku ba a jiya amma insha Allah yau da misalin karfe takwas kamar yadda aka saba zai zo muku a cikin zinariya hausa tv da ke kan youtube ko ajiya ku ya kamata ku gane cewar akwai mutane 'yan gangan wanda suke ɗaukar sunan fina-finan mu suna ɗora a cikin shafin su kuma zai zo muku a cikin zinariya hausa tv da ke kan youtube ko ajiya ku ya kamata ku gane cewar akwai mutane 'yan gangan wanda suke ɗaukar sunan fina-finan mu suna ɗora a cikin shafin su ajiya sama da guda goma sun ɗora a matsayin cewar za kasance da na arba'in da hudu to ƙarya ne ku kasance da zinariya hausa tv da ke kan youtube ku yi subscribe sannan ku kasance da shirin fim ɗin a duniya original zai zo gare ku su kuma masu ɗorawa ga mu ga su ga duniya ga Allah kai abokina kaga antin nan ai ku haka aka yi jarruba alkur'an ne sakarai sai na yi soyayya da ita alkur'an ta hada anti jarruba alkur'an kai gaba a hankali wallahi ta fi ka wallahi sai dai ni in fi ta. i love you anti i need you anti ce love you I love you auntie I need you auntie Sakarai ya ce gashi I love you Sakarai waƙar ki ce auntie mai kyau da asali ga ilimi ku ce auntie ta yau shirin makaranta za ku ce auntie dan biki ko ina yarda mu je kake auntie I love you auntie I need you auntie Sakarai ya ce gashi halima ce halima halima a yaga halima sai ke ke ce ke ce halima ce halima halima a yaga halima sai ni ni ce ni ce halima ya ga kaunar ki nake ba wasa